أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين نروق الله سبحانه وتعالى ya tuka وأن أيكم من الخير alkhairi ya كلا mana kurakuranmu da zunubanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau alhamis ranar ta a makon da muke karanta littafi mai tarin albarka da alkhairi كتاب التوحيدنا الشيخ صالح ابن صالح الفوزان الفوزاني wanda shi ne babban mufti kasar Saudiyya. ya wallafa mana wannan littafi mai albarka muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya sanya mishi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa a matsayin sadaqatul jariya kuma allah ba mu ikon aiki da abin da muke yi a za mu tashi a shafi dai na saba'in za mu yi bayani a kan mawqiful ummatil islamiyya matsayin ko matsayar al'ummar musulmi ni al-mubtadi'a game da yan bid'a bi ma'ana yanda ya dace a mu'amalance su ko kada a mu'amalance su manhaju ahli suna da tafarkin ahli suna mabiya tsantsan tafarkin da Allah wal jama'a da jama'a fil raddi alaihim hanyoyin da suke bi na musu raddi game da abin suke kirkiro na bid'a za mu fara da yardan Allah subhanahu wa ta'ala a farko mawqif ahli sunnati wal jama'ati min al mubtadi'a matsayin ahli sunna da jama'a من المبتدئة جميع البدعة ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدئة wato ahalus sunna ba su gushe ba a da ba su gushe ba a yanzu kuma ba za su gushe ba nan gaba ya rudduna alal mubtadi'a suna raddi wa ‘yan bidi'a suna maida musu bidiyoyinsu su nuna musu da wannan ba suna ba ce kirkira ce. Wa yunkiruna alaihim kuma suna kyamar waɗannan bidiyoyin da suke kirkiro. Wa yamna'unahum min muzawarata kuma suna hana su aikata su da yaɗa su. Wa ilaika namazik min zalika yake ga musalai bisa haka kamar haka an ummi darda ruwai ko daga ummi darda da ita kala take dakhala abu dardai mughdaban wata rana abu dardai mijin da kenan ita ummi darda ne suna da sunan shi darda'u ita uwar darda ta ummu darda darda ta ba kuma ummu darda ta ce wata rana abu darda ya shigo gida a fusace su lahu sai na ce malaka me ya faru kala sai ce wallahi harin cikin Allah ma a'rifu fihi shay'an min amri muhammadin إلا أنهم يصلون جميعا ما أعرف فيهم شيئا بان سواني أبنى صوبة من أمر محمد أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا face suna tsalla gaba ɗaya suna addu'a gaba ɗaya da murya ɗaya ko kuma suna salati da murya ɗaya to wannan ba sunan manzon Allah bane alƙayin salatin annabi da murya ɗaya wannan ba suna bakin ta manzon Allah an amri bin yahya misali na biyu an ruwaito daga amru ɗan yahya ƙala ya ce sami'tu abi yuhaddithu an abihi Na ji mahaifina na ba da labari game da mahaifinsa kakansa ke wannan shi ne ba da labari kala ya ce kunna na jimisu alababi abdullahi bi masud mun kasance muna zama a ƙofar gidan masud abdullahi bin masud wata salatil zadati kafin sallan asiya da iza kharaja mashaina ma'ahu ilal masjid idan ya fito daga gida sai mu masallaci tare da shi wato muka zuwa mu taru a kofar gidansa kafin sallar asuba idan ya fito sai mu ji shi mu tafi matsalaci. ja ana abu masallaci فجاءنا أبو موسى الأشعري وترانا أبو موسى ya zo mana. faƙala ya ce akhrij alaikum a kharaja alaikum abu abdurrahman ba'ad ya ce abdurrahman abdurrahman shi ne abdullahi masudin ya sake fitowa don ku tafi tare kunna sai muka ce la bai fito ba tukuna jana ta ma'ana shi ma sai ya zauna wato ya ce ya fito ku ne ya fito ne ya ce ba shi ma sai ya zauna yana dakon fitowarsa jalasa ma'ana ta faraja ya zauna tare da mu har ya fito lamma faraja kuna ilaihi jami'an yayin da ya fito sai muka miƙe gaba ɗayanmu faƙala sai shi ya ce ya aba abdurrahman shi abu musa alƙari kenan inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartuhu yace ɗazu ga wani al'amari a masallaci wanda bai mun daɗi ba walam ara walhamdulillahi illa khairan kuma a iya fahimta ta su yin shi ɗin suna nufin alheri ne a ganinsu kala sai ya ce mun ba ma huwa menene wannan abin da ka gani ɗin kala sai ya ce in ishka fatarahu idan Allah ya tsawaita rayuwanka za ka gan da ido kala sai ya ce ra'aitu fil masjid qauman na ga waɗansu mutane a cikin masallaci halkan sai su yi da'ira su yi da'ira su yi saikul julutan suna zaune yantaziruna salata suna jira sallah fi kulli halkacin rajulun a kowane ɗan zagaye haka da'ira haka akwai mutum ɗaya a tare da su a fi aijihim hafan kowane yana riƙe da tsakwanni kuwa ni haka da kirge fa Kulu kabbiru mi'atan ayu kabbiruna mi'atan sai ce ku yi kabbara sau ɗari sai su rika Allahu akbar suna aji Allahu akbar suna aji Allahu akbar suna aji Allahu akbar suna aji har su yi hawa su yi kabbara ɗari shi wannan jagoran na wannan da'irar yake ta musu فيقول حللوا مئة فيحللون مئة لا إله إلا الله ليس لا إله إلا الله لا إله إلا الله سنة أجي وسنة أجي سنة أجي فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة يتكلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله suna ta kirge sai sun karkari. Ƙala ma ba kulta lahum da abdullahi dan mas'ud ya ce mun to kai da kadan su me kace musu me kai wani mataki ka dauka qala sai ya ce ma kultu shay'an ni dai ban tanka musu ba ban ce kala ba intizaru ra'ayita ni ina jiran ra'ayinka ne na ce sai na tambaye ka in ji ra'ayinka ya ka gani Sun bi ma'ana sabon abu ya gani kenan, a san shi a zamanin manzo Allah ba lokacin da manzo Allah yake raye. Aw intibaru amri ko ko ina jiran umurnin ka ne, da me za ka umurce ni? Faƙala, faƙala sai ya ce masa, afala amartahum an ya sayyi'atihim? Ba ta ce musu kowa ya je riƙa da zunuban shi ba, da shagaltu da kirga zunuban shi mai kirga waɗanda abubuwan da suke yi ba da tsafa wanda babu su wa zamin lahum alla yadhi'a min hasabatihim shay wa kalamun ce musu cewa su dena saboda kar kyawawan ayyukan su su kiyaye su tafi abin da kuma ma ba da masu kawai su wuce gaba kuma na mahu sai muka a baya hatta aka halqatun min tilkal hilaki sai da ya ji masallacin ya same su su yi da'ira da'ira da'ira da'ira saikul saikul kowanne saikul da mutum ɗaya da yake yana shigo masallaci ya sai ya tsaya a guda ɗaya a wakata alaiha ya tsaya faƙala hayyaci ma hada a rakun tasma'un kai me nike gani kuke yi ne haka a'uddu sayyi'atikum aya zuna rika kirga kurakurta da zunubinta ana minun min Allah ya zuwa min hasanatikum shay ni na tabbatar muku idan kuka yi haka kyawawan ayyukanku ku ba za su lalace ba amma wannan kirkire-kirkiren da kuka yi kullum zai da cinye muku kyawawan ayyukan ku ne kuma sun yi shi shi kamar yadda abu da yadda wannan abu musa a shari ya ce da manufa ce mai kyau ya ce na ga wani sabon abu a masallaci da ake amma ina gani da kyakkyawar manufa su ce kai sun sun ba shirye ne su su ya da ya kuke rikuri su hannun lahi ɗari alhamdulillahi ɗari la ilaha illallahu ɗari an yi da'ira ana kirga da duwatsu kowane ta da'ira da mutum ɗaya kowane da'ira da mutum ɗaya to kaga ya ce wannan abun kun ga dai ai tasbihi suke yi ai lalla suke yi kankara suke yi amma annabi ya yi shi a wannan mana ɗin a wannan yanayin a yi da'ira mutum ɗaya shiga ciki a taro kowa da duwatsun shi a'a a'a duka ci abin da suke fara mai kyau ne amma taifiyar mana yadda suke yin shi a yanar da suke yin shi sabon da suke yin shi din ba ta sani daga da Allah sallallahu alaihi wa wasu ba bai hakum kai tonku ya ummata muhammad ya umar muhammadu ma asra'a halakatukum ne me fi halakar halakar da ku gaggawa nan da nan manzon Allah yana rasuwa ku fara jin hanyoyin halakar da haka cikin gaggawa ha'ula'i ashabuhu mutawafirun ashabu manzon Allah suna nan ko ina wa hadhihi thiyabuhu da kuma tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da suke sanyawa ga suna nan su ma ruɗe ba suka lam tatalla aniyatuhu lam tusar lam tuksar ga farkocin abincinsa ga akushin shi ga kofunansa ga komai ma fata shi ga jikana har kun fara bidiya tun manzon Allah bai daɗe da gushewa tsakanin mu ga kwanukan abincinsa laif ga su ga kofunansa ga tufafin manzon Allah ba su tsofi ba ba su nan fes ma har kun fara kirkire-kirkire da nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa in ji Ibn Mas'ud innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin eh alladhi nafsi biyadihi innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dalalah imma abin da kuke yi din ganin ku ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zaba kuna bude wata ƙofar fata wa al'umma ne za su ce wanda muke yi ya fi na mutum daidai ba su fata ba yake to matuƙan abin da kuke yi in bai fi na manzon Allah daidai ba to ku tabbata kuna buɗe ƙofar cikina wa al'ummar bayan ku ne qalu sai suka ce wallahi mun rantse da Allah ya aba abdurrahman kunyan sa kenan shi ibnu mas'ud ina ba ta gane ko ya kai da ban abdurrahman a aradna illar khaira mu wallahi wannan abun da muke yi ba ma nufin komai in ba alheri ba tasbihi ne ɗari ɗari muke yi alhamdulillahi ɗari ɗari muke yi la ilaha illahu ɗari ɗari allahu akbar allahu akbar ɗari ɗari muna kintawa don mu samu falala da lada wallahi nufinmu alkhairi ne har sai yace musu wa kan muridi khairi lam yusibhu mutane nawa ne suke son alkhairi amma ba su bi hanyar daidai wajen samun shi ba ba ci hanyar daidai wajen samun shi ba wani alkhairi da ya wuce ku yi yanda manzo Allah yayi kwanan nan ya rasu ya bamu akwai wani alkhairin da wuce ku yanda yayi ku yanda yayi ai shine inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu lallai manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Haddasa ya bamu labari cewa anna qauman yaqra'una alqur'ana za a samu waɗansu makaranta alqur'ani gwanaye ƙararru a wajen karatun alqur'ani amma yujawizu tarafihim qur'anin da baya wuce menene makogoron su baya musu amfani ga ƙur'anin kiryan kiryan ana karanta shi Allah shi gaba ɗaya ba a nufin Allah da shi kwata kwata Ba a yi mun ba na rantsa muku da Allah ya adare da Allah aktsaruhum min kwata kila mafi yawancin su ku ne kuma tawalla anu sai ya juya ba ya ci abin shi ya fita fa qala amr ibn salama sai amr dan salama ta yace wa aina ammata ulaika na ga mafi yawan waɗannan mutanen da shi abdullahi dan masu kai magana a kan shi nan yuta'inuna yawman nahrawani مع الخوارج الله ranar da aka yakin nahrawan galibin yan kifa sun yi mutanen mun ban su cikin khawarijawa da su ake yakan mu ana harbin mu ana mu naga majority su 90 or 90 something percent din su tare da suna yakan ka hamu ina fata an gane su subhanallah kuma Idan yanda ta suke mu'amalantar su sun ga bid'a za su je su yi magana da sun ga bid'a za su je su yi magana da sun ga abin da bai dace ba za su yi magana ga wani misali ja'a rajulun ila al Malik bin Anas wani mutum ya zo wajen imam'u Malik bin Anas imamu Malik bin Anas tabi'i ne ko wani mutum ya zo wajen shi rahimahullahu Allah jikin imamu malik da rahama Waƙala sai ya tambayi imamu Malik, min aina uhrimu daga ina ne zan ɗauki ihrami na aikin haji. Yana son aikin haji ne sai ya zo neman kuma ina ne ya dace ulƙasani na. Faƙala sai imamu Malik yake masa minal miƙatin lazi waƙa Rasulullahi sallallahu harama minhu daga miƙatin da manzon Allah ya ambata ya ambata su kuma ya ɗauki nashin daga wajen nan za ka kusan miƙatin guda nawa muke da su guda biyar ne ina ji akwai aljuba su ne miƙatin mutanen afirka ta yamma irin su sudan nigeria su menene wanda yana cikin teku amma mutane sun tsakanin su a radi da parallel amma yan najeriya da yan afirka duk masu tsallaka su je jirgin in sun fara zuwa kan mikatin kuma duk jirgin da zai ɗauke ka ina ji inda na laraba ne sai sun sanar maka ko umra ko ma ba umra za ka bi inda ka bi shi fasinja sai sun gaya maka 20 minutes to be a cikin teku wanda yake da shiri. sai mutum ya wanka shi airport ya wanka a gida ya ɗaura haramin shi ko kuma in ji ya ɗaga awa biyu awa uku ya shiga ya ɗan ɗaura haramin shi ya sa abin nan. yana jin minti ashirin a abin nan kawai ya cire rigar shi dama ya ɗaure wancan sai ya ɗaura wannan kawai ya fara ya bai ka kama 20 minutes da suna zuwa agogon minti ashirin na yi sai ka fara labbaika da hudu labbaika ɗinka mutanen mu suna da kiwuyan sa mi tashi a ihramin su da nan gida ina jin kyau'ya. suna ganin za su daɗe a ciki akwai mutum zai ji ne ya kwana uku da shi fa ya kwana uku yana jiki shi ya kwana amina ya kwana ya wuce arfa ya wuni da shi ya kwana a ina ya kwana a muzdalifa ya wuce mina da shi ko kuma mutum in ya taso daga madina ya sanya ihramin nan ta ya awa biyar wani sa'i kafin ya shiga maka nan daga nan zuwa jidda shi ma in daga kano ka tashi galiba awa hudu ne a jirgin sam. awa hudu ne galiba sai ka ga mutuwan shi yana gandan tashi amma zai iya sa shi daga madina ya je maka yana jikin shi awa biyar zai iya sa shi tun da sassafe ya Mina da shi ya wuni da shi ya kwana da shi a tashi da shi a wuni a arfa sai ta faɗi ya zarce a je a kwana muzdalifa da shi a wuce kuma a tasa Mina da shi a je a yi jifa an su su dawo yana su kuma uku amma wai nan ƴan awoyin da mutum zai yi daga nan a jirgi ya tashi wai yana gudu yana gudu sai jidali an ce mana a jidda ma ana yi an ce kaza an ce kaza an ce kaza tun da an ce maka an kasan sun ce na waje yana cikin teku me yasa ni ka kashe miliyan goma don ka je ka ibadan nan ka sanya shi na ɗan awa ka za ka jiki ba ka shi kuma kana jiddan nan za ka ga duk ƴan su da ke masu a jirgin ruwa za ka ga da abin nan ɗin su suke sauka da ihrami jiragen sama duk wanda za su bi da ihami wannan zai shi ne Allah ubangi ya datar da mu idan da baya teku don da duk direban jirgi fa'ida zai ce minti ashirin za mu isa ni kati yanzu nan da minti ashirin me yasa suke kaɗa me yasa suke kaɗa idan fasin da inda na laraba ne za su kama masa wata kila akwai mai niyan kuma a ciki ba kai haka kawai pilot ɗin suke kiran abin su kwata gwamnati da ta ba ne ba ma'aikatan gwamnati a cikin jirgin ba manya-manya ba ministoci wani sa'i suna ciki ba malamai manya-manya a jirgi tana daukar su to da sanarwar da ake yin kuskure ne za su bari abin da tattar da to muna da juhufa muna da yalamlam miƙatin mutanen yamin da wanda suka biyo ta nan ana da za su irkin miƙatin mutanen iraq da wanda suka biyo can muna da a jufa ya namnin za su irkin da kuma dulhulaifa miƙatin madina da duk wanda suka biyo ta madina riyar ali da ɗayan na manta shi amma almuhimmu dai eh a'is ba su irkin a Saudiya ta ɗin Saudiya inda mutanen Sa'id suke je watan. Ya da ya tambaya ina zan ɗau ihrami na in zan yi hajji ce ɗaya daga cikin waɗannan wuraren da manzon Allah ya ambata a kuma inda shi ya ɗau nashi kajera. na kaje na ya nuna maka abin da ke sunna ya nuna masa abin da ke shi qalar rajulu sai mutumin ya ce imamu malik fa in ahramtu min ab'ada minhu fa idan ba nan da yi ihramin ba da dau ihramin je nesa daga wajen da auka. qala malik sai malik yake la ara zalika wannan ka bai yi ba فقال ما تقرأه من ذلك ميسا كثير إسلام الإمام مالك قال أكره عليك الفتنة ina ji قرون tsoron kada zaman to mabuɗin wata fitina domin da ta yi wani zai koyi da kai wasu ta su yi kuɗin ɗaukar ihramin waɗansu kuma kai ne sababi kai ne ka buɗe wannan kuɗin fitina ta saba inda ake ɗaukawa da inda manzo Allah ya dauka awala wa ayu fitnatin fi zihad alkhair wace fitina ce kuma eh, za a bude halin ƙara alkhairi ne kuma ne mutum yanzu kamar mutum da tambaye ka a nawa zai a ka kashe masa kuɗi ya ce to inai shida ka kara ƙara alheri samun alheri ka ƙara raka'a biyu don samun alheri ya ce ka bayi ba ah, tarin alherin ne zai zama fitina ga inda manzon Allah ya tsaya ko kuma ya ce a tsaya ya ce to ni in da ɗauka nesa kafin in zo wajen fa wato don ku daga samun ladan shiga ihramin da ladan su a talbiya ta ga kafin in iso wajen ayi na yi talbiya na yi menene ai na fi kenan wanda ya ɗauka daga nan ni na ɗauka daga can na fi shi kenan gane mun san shi kenan ce a tsarin alheri ne alheri shine kai abin da manzo Allah ya ce kawai an shi ne alheri Imam قال سيما علي يتمسى فإن الله تعالى يقول da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce, Yahzari ladina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarnin Allah to su yi tata tsantsan su yi hattara an tusibahum fitnatun kar wata fitina a same su aw yusibahum azabun alim wata azaba mai raɗaɗi ta kawo musu ko mai ahalabi Allah ubangiji ta ma yace wa yake ta inda amrihi wa nahyihi musulmi ya tsaya inda aka umurce shi ya tsaya nan inda aka hane shi ya tsaya nan kar ka tsara kar ka rage wannan shi ne wa ayyu fitnatin a'zamu min annaka khassasta bi fadlin man lam yakhtass bihi rasulullah sallallahu wani irin fitina ce ai ba fitinan da ta fi girma iran ta keɗe kanta da wata kariya wanda manzon Allah shi da keɗe kanta da ita. Kati manzon Allah sun hada ne da shi ya fara a nan kai kake za ka fara a can don ka ƙara wani nada sama da wannan kati manzon Allah sun hada ne. Ina fata an gane ko? Ƙara, wannan ƙara na muzajin wannan misali ne ma zalal ulama wannan duka misalai ne wanda al'ummar musulmi ahadu suna magabatan musahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina misalai ne da suke nuna yadda suke kokarin hana bid'a da kuma matsayinsu ga yin bid'a ba sa sassautawa suna musu nasiha ta hanya tattausa ta hanyar fahimta ta hanyar lumana ba wai tsanantawa da taki sai dai shi ma bidi'an da ya tsananta ya tsananta yana a tashi ko shi ma sai a tsananta gurgurin da ya tsananta wannan shi ne a mazalar ulama'u wannan musulmai ne da suke nuna malamai ba su gushe ba yunkiruna alal mubtadi'ati suna kyaman irin ayyukan indiji suna hana su fi kulli asrin a kowane zamani aka samu dan bidi'a sai an samu dan sunna da zai encountering ɗin bid'a alhamdulillah ya ta tabbata da Allah bisa haka akwai wani littafi da na ɗan karanta wata kissa wani ba yahude ya tashi zai je wani gari wai ya ɓadda musulmai jefa musu wata shugaba a hanyar shi na tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ya damu da wani mutumin kauye a inuwar bishiya yana ɗan kiwon dabbobinsa sai ya ɗan zauna da shi yake zai fara da shi sai ya ce kai suka kaisa suka kaisa ya shiga irin na musulmi sai yake ya kawo masa cewa kai ni ina ganin ibadan nan da muke ya kamata kamar raka'a masu sallah raka'a masu hurhudu ya kamata a rage biyu masu kaza a rage kaza wajen kaza a rage kaza duk wani kwantiti na yawan abu da aka ce a yi musulunci sai ya ce a rarrage sun yawa al'amuran sun yi nauyi sun yawa sai wannan bakwai ya ce duka ya eh ce gaskiya na yadda da wannan amma me yasa kai ma ai kana da hannaye biyu a rage ɗaya mana a hannunka ai biyu ne sai a rage ɗaya ƙasa a cire ɗaya ido a cire ɗaya kunne a cire ɗaya eh koya ka gani lokacin yawa a jiki ai hannu ɗaya ya ishe ka kuma ya su biyar ishe ka ya sa suka kai goma ya ce ya subhanallah in ji ba yahudu ban ma shiga garin ba nan, inda ilimi yake ɗan ƙauye da nake ganin shi ba ƙauye ya yi bifitin ɗina a kenan ya ce ai ya da yawa sai a rage su a sassabe su a yanda a dokokin addinin suka yawa kana nema a tattabe su a rarrage su kai ma a rarrage gaɓoɓin da suke jikin kamar aka daga nan ma bai shiga garin ba ya ce in ya shiga gari can to zai samu abu ma ya fi tsanani idan ba kawai ke na ya yi difitin in gari ya koma yake na yadda a rage kai ma a rage gaɓoɓin da suke jikin ka sun ba su da amfani su da yawa ko plus ne haka suke shiga kuma ban je rufe mana asiri shi na kuma in za ta mutum da hikima da hikima har ya gane attack ne har ya gane a kana neman shi da wani abu ne ba yi da lalama ne abu da lafiyan da ke da lafiya za ka gane shi ka lallaba shi yake yi a samu a masa magani na biyu manhaj ahli sunnati wal jama'a can mawkisu matsayansu ne su ga ɗan bidi'a nasiha suke musu kafa tattauta musu nasiha inda suka ga bid'a ba sa shuru sannan kuma tsari methodology method da suke bi su ahli sunna wajen yi musu raddi wajen wajen bid'a raddi sai ma'anar raddi shi ne a mayar maka da abin da kasawa a ashe bai karɓi ba bai mai shi ne a masa raddi shi ne ma'anar raddi raddi ba zagi ba ne raddi ba ashe ba ne bayan da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna a raddun duk wanda ya wani aiki a matsayin ibada wanda mu ba mu yi shi ba a musulunce a sunance an bayar masa da kayansa shi ne duk ya kawo wata bidi'a sai a masa hajji a mayar masa da kayansa a ce ba ta karɓu ba domin ba ta hau kan misikeli ba ba ta dace da suka mansu da ba ga dalili ga dalili ga dalili to shi ne abu ba zagi ba ne ba a shan ya ce wato tafarkin da ahlus suna suke bi tun asali yi wa yan bid'a raddi mabniyun ala kitabi was sun gina shi ne akan abin da ya tabbatar da jisan manzon Allah bi ma'ana sunnar duk inda a hadu suna zai za ta ga aya zai ja ko ya kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da da suka sharhin su da kuma maganganun magabata a salatu salih wa huwa al muqni wato gina abu a kan littafin Allah da sunna manzo Allah sallama to tafarki ne mai kusarwa bayan da za a samu ka samu son rai a cikin alkur'ani ko son zuciya a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aitu yarudduna shubhal mubtadi'a suna amfani da ayoyin da hadisan su yi raddi wa shubuhohin da ɗan bid'a suke jeho wa al'umma. wa yanquduna ha su warware su, su su, wa yastadilluna dilluna bil kitabi wa sunnah kuma su kafa hujja da littafin Allah al-Qur'ani sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala wujubi tamassuk bis sunani wajen wajibcin yin riko da sunnoni nahyi anil bida'i da yin hani game da bidi'o'i wal mustaqqat da abubuwa kirkirarru Ballaful mu'amalatin kati da kifisali. Alu sula sunyi wallafe-wallafe, masu she'a. game da haka. An yi wallafe-wallafe a kan aure guru, da laya, da dambu. An yi wallafe-wallafe a kan ziyarta ta burbura da rukon masitu, da yin awafi da ta burbura. An yi awafi ga a yi wallafe-wallafe a kan yi wa gumaka su danna. a yi wallafe-wallafe a kan abubuwa daban-daban duk wani abin da ka ji bidi'a ne wani ya ɗauko su ya yi wallafa a kai ya wallafa littafi don ƙara bayyana wa mutane da kuma wayar da su game da wannan abu kuma duk inda za ka karanta littafi alu suna da duk abin da zai kama kayoyi ne hadisai maganganun magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina baya wuce wannan baya wuce wannan an yi a kan maulidi an yi a kan salatul fati an yi a kan wannan duk wani abin da kaji ana abin nan malamai ahlus suna sun ɗauko su ɗaya bayan daya shi wallafe wallafe akai ba su yi kasa ga gwiwa ba kuma ba su koye amanar ilimi ba al'umma da za su zo bayan su shi wannan an yi wa'azin ƙasa an yi wa'azin jaha, an yi wa'azin ward an yi wa'azi an yi hukumobi duk wata bid'a da ta zo an tsane ana wa'azi ana hukumobi a kansu a masallatan ahlus sunna bayan da za a yi wata maulidi ya zo baka ji topic na hukumobi masallatan ahlus sunna sai sun tafi maulidin in wata rajab sai ka ji an faɗa bidiyoyin abunan eh, wannan ƙarshe nan da suna ashura da a, sai an faɗa wanda wanda suka mai da su kwanaki ne na bakin ciki waɗansu kuma kwanaki na me farin ciki na cika ciki ko cika ciki waɗansu kuma za su kuma baƙaƙin kaya ne sai ta tattara suna zage suna la'anta suna dukan juna suna mammarin juna alu suna suna zuwa su fayyace su. Jin da aka sani ka yi azumin nan kawai da ladan shi ba wani biki babu wani bikin ciki babu komai duka za ka ji aiwon alhamdulillah waraddu fi kutub waraddu fi kutu da afa'i sun yi raddi daban-daban a cikin littattafan aƙida ila ci game da aƙidun shi'a wani khawarij da jawa masu tawaye wa gwamnati wal jahmiya da jahmiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal asha'ira da wato asha'ira jahmiya sune masu kore sunayen Allah su kore da sifofinsa sai Allah bai da fuska bai da hannu baya ji baya gani duka da kuma murda nasoshin alkur'ani wannan sune ne jami'awa kuma mu'tazilawa da'ira su ne wanda suke dogaro da hankalinsu suke kafa hujja da hankali ba wai da da alqur'ani ko hadisi ba kawarijawa su ne su kuma waɗanda suke ganin wato a annal imanin mutuwa imani kawai wata yi shi kawai ta to ba. zunubai ba sa tasiri a dukkan abin nan wan sai imani to shi kenan zunubi baya tasiri kuma suna ganin asakon eh, idan mutum ya yi imani musulmi idan ya yi ƙasar kafuri ne idan ya aikata babban kama'irar kafuri ne su suna ganin masu aikata manya-manyan zunubai kafurai ne kuma za su zama a wuta da kiyama da suna a ƙidure kala-kala to fi makalati duk ahlus musu haddi maganganunsu mubtada'a wanda suka ƙirƙiro fi usulil iman a asalin imani da akida kaje ko kutuban khassatan fi zalika ahlus sunna ba su kasa a gwiwa ba sun wanda fai musamman ke manta akan waɗannan kungiyoyin akan waɗannan kungiyoyin ina jin mun sauke a littafi a kan mun fara yin a wannan littafin aƙida na ahalus sunna muka kama shi zo muka yi na shi'a al’imamiya al’isai al'ashariya ko muka sauke shi muka zo muka ƙara wani littafi wanda ya ƙara haske kuma akan shi a mai suna menene bayan imaniya mun zo mun yi shi manta da littafi idan muka zo muka zo muka yi alawari abin da ya shafi tsawari jawa muka zama shi muka sauke muka zo muka ɗauki a ka'idin sofiya ciko a shidun sofiya fi aladau ilkitabi a sunna ina muka ɗauki watanni ko shi muna yi muka sauke da mun ɗauko wannan shi ma na aƙida ɗin na ga shi kuma da sauke duk abin da ka ɗauko da izinin Allah abin da yake na bid'a ne na ƙasarwa ne malamai sun yi kokari sun yi kokari sun zaƙulo shi suka sanarwa al'umma ya rage wanda ya bi da wanda bai bi ba su dai sun sauke nasu Allahu ala kulli shay'in shahid na mai shaida ne a bisa dukkan komai وألف الإمام أحمد كتاب إمام أحمد بن حنبل ya wallafa wani littafi na musamman mai suna Ar-Raddu alal Raddi da aqidun kan Jahamiyya mabiya Jahar ibn Safwan Allah ta min al-a'immati akwai kuma waɗansu jagorori manya-manyan malamai su ma da suka yi wallafe-wallafe ka Usman ibn sa'id al-darumi Usman bin Sa'id al-Darumi كتب في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكما في كتب كما ينزل الاتفاقي دبان دبان عند شيخ مسلم ابن تيمية يولد كان البدعة وتلميذه بطالب ابن القيم الجوزية شيما يولد كولد تسوسي أكان رد وينبدعه da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ko da nan wanda ya jaddada tauhidi a kasar Saudiya mai suna Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab wanda mabiyansa ake kiran su Wahabiyawa daga na aka samu Muhammad bin Abdul Wahab Ya ana kiran ka idan aka da akidan ka irin nashi da sunan yan wahabiya ne ko ne shine ya jaddada ya a udu Saudiya gaba ɗaya da suna kan bidiyoyi na ban Kamar yadda mujaddadi Shehu Usman bin Kodiyo ya zo shi ma ya jaddada a nan. A Afirka Allah Ubangiji ya kara musu rahama ya kara yadda da su. Khairuhum da kamantansu min raddi da suka yi wallafe wallafe na yin raddi na cikin da waɗannan kungiyoyin. Da alal kaburiya. da masu lizimtar makabartan shehunai da masu neman rufi da taburbura wasufiya an yi wallafe wallafe a kan sufizim amma kutubin kasa irraji a halin bida'i wato amma kai na musamman keɓantattu na musamman da aka wallafa wajen yi wa ‘yan biji a raji da hiyar tasiratun suna da yawa gaskiya Mina hada da cikinsu ala sabilil misali wato a misali min al-kutub littattafai na da na farko da waɗansu littattafai guda biyar littattafai magabata da ɗaɗu akwai al'i'atisam kitabu al'i'atisam na imamu shafibi wanda ya biya an san shi ina da shi wannan akwai ittiba'u siratul mustaqim mun yi wannan littafin ko mun yi shi anan ittiba'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahil wato bin tafarki madaidaici da ya saba wa tafarkin ɗan jahannama da shaykh islam ibn taymiya na shaykh musulunci ibn taymiya mun yi shi anan majalisin mun sauke shi aka bisara baraka ar-radd ala al-mubtadi'ah wannan littafin gaba ɗayan shi yana ɗauke ne wajen yin rabbi ga ɗan bidi'a juz'an kajiran minhu mafi yawan littafin kashi tamanin cikin littafin rabbi ne ga ɗan bidi'a akwai kitabu in ƙarin hawadisi wal bid'i wato kyaman kirkirarrun abubuwa ko kuma tsawatarwa kan kirkirarrun abubuwa wal bida'i da bidiyo'i li ibni wabbah ibn wabbah na hudu da su kafai da su akwai kitabu alba'is no ya kitabu al-hawadis wal bida'i littafin kagagun abubuwa da bidiyo'i littartoshi littartoshi wadda ne ne tartoshi ko da hausa tartoshi sai littafi na biyar cikin datsun littattafai mazarata alba'ifu alainkarin inkarin wato littafin da za a matsayin saƙo na tsawatarwa game da ɗan bidi'a da kwadis da ƙirƙiro abubuwa da abe shama wanda wani babban malami abu shama ya wallafa cikin littattafai na zamaninmu na kusa kusa na cikin zamaninmu shi ne wa minal kutubil asliya a cikin littattafai na zamaninmu yanzu akwai kitabu al-ibda'u fi mabaril ibtida'i li Sheikh Ali Mahfuz na biyu akwai kitabu sunani wal mufidat al-muta'alliqati bil azkari was salawat littafin da aka kirkiro na sunnoni da bid'o'i menene sunna mecece bid'a da abin da ya shafi yin zikiri da salatin manzo Allah sallallahu wanda Sheikh Muhammad bin Ahmad Ash-Shukairi ya al-Awamidi ya wallafa na hudu akwai risala wani ɗan littafi ne da karami a tahziru min al-bid'a gargaɗi da tsawatarwa game da bid'o'i li Sheikh Abdul Aziz bin Baz babban mufti saudiyan na fasahun nan da ya rasu shekarun da suka wuce bayan waɗannan da suka san bugu da ƙari la ya zalu ulama'ul muslimun malamai musulmai dai ba su gushe ba walillahi alhamdulillah yunkiruna albida'i suna ta tsawatarwa a kan bidiyoyi har yanzu har gobe har jirgi har ranar tashin kiyama wa yarudduna alal mubtadi'ati suna raddi wa yan bidi'a min khilali suhuf hanyar jaridu da majallat da magazin magazins da shiga'at gidajen rediyo wa kutubul juma'i da kutubobin juma'a da nadawat da irin su conferences nan a tarurruka na nadawa da muhabara da lecture lecture lecture lecture wani sabon abu da ya shigo da yardar Allah sai kaga malamai na ahlu suna da abin nan sun gayyaci letta a kai bayan da aka yi bidumi ya ga ɗan yau su masu suka ɗin nan su ne ne bayan da aka yi bidumi a kansu da irin su Allah ji ƙarar su a Idris Abdulaziz yadda suke ta abin nan su ne su sani rijiyar lemu su ina ne duka da su malam lawan tayom a cikin ba duka yan ƙwade za ta samu ko ina ko ina inda wata bid'a ta leko sai ka samu yi ta a kanta lima lahu kabirul kuma hakan yana da tasiri mai girma ke tau'iyatil muslimin wajen wayar da kan al'umman musulmi wal qada'i alal gida'i, da kuma gamawa da tumurmushe su bid'o'in da tam'il mubtadi'in da kuma tumurmushe su bid'a'in alhamdulillahi wannan shi ne kokari da gudunmawa da su a nan suke sai